ne bai taka karatar yanzu don yana zaton kusan an kusa taka yanzu 24 to da sauran ƙarƙashi da sauran menene wannan a ƙarasa kawai kawai rike kuɗin shi kada ka kira wani ma ya sa kuɗi wanda ya ce ma zai sa kuɗi ka ce ya bari ya tara ya tara sai wani gidan kuma ya sake ƙullowa nan ne asusun nuna wurin ku ko ya ajiye asusu wanda bai samu ba da ba ya ajiye wata rana za a ƙara sai da ya ta duwa ya Allah ya karo wani eh. neman zai an tsaya kada wanda ita kada wanda ya sa wani mutum ya sa na'am a dako mai cewa a kullukum hibbu ya eh, nace ne wannan qasrul amala me yana gani inda shi ne ainihin nema wurin kasirul amala ku rage buri ku ta ku kulle burin ku buri wa asbitu ajalakum baina abfarikum in ka ɗauko ka ta sai ka sai fasila ku tabbatar da ajalolinku a gaban idonku shi ne mai sauki da a ce kafin ranar yanzu ba kafin za ka mutu ba to ka ajiye za ka mutu a gabanka ka dinga kallon wasan za ka mutu a koyaushe za ka da tabbar ko za ka yi furfura ko ba za ka yi furfura ba ba maganan kila ko yau ne ko gobe ne kila yau ne kila kuma ka na karshe da shi a ka, to ka kuwa za ka gyara ko cewa-cewa layi ba za ka yi ba amma idan ka san ba za ka mutu shi ne za ka yi cewa-cewa ka ne Allah ga hawa za ka tsaya ce gaskiya da gaskiya me za ka zaka yi da gaskiya babu roro babu son kanka a kana son kanka son kai shi ne ya zama kai ka samu kowa zai iya bin layi kowa zai iya zauna ya tsare layinsa kai kuka ajiye ka da ka tafi abunka in an dawo ka ce ai dama kana layi in ku ba haka ba ai fada ba za ka yi haka ba sannan an maka haka ba za ka bi biyu to inda yau ka san za ka mutu za ka faɗa da ɗan uwanka da abin da ya tafi za ka je ga yaro in an zo ban a baka haƙuri ke ban ta kawai ba ta wannan ke na da abin da ya shi wannan ka yi haƙuri ba komai je ka na yafe ma inda wannan ne na yafe ma yanzu matsalar da ke gaba na tafi wannan gwiwa. to amma rikin ba ka ɗauka za ka mutu ba yanzu ka shaƙe wani saboda ku tabbatar da ajalinku a gabanku kila yau ne ai ka ga hadisin dan umar ba sai ice idan ka wayi gari ka ka dauka zaka je yamma ba yanzu ka ga muna tafi kila ba za mu je yamma bar gani jiya mun faɗi ba mu mutu ba kila yau ne dan ka zauna a sai sai ka ce mutum zai dinga aikata aiki irin na yan aljanna sai ya rage ani ya shiga aljanna sai koma ce kai bari huta yau kuma ran nan ya mutu kai ta aiki kai ta aiki ka shekara ta kana aiki ko saba'in kana aiki a ran da za ka huta ran nan za ka mutu ki isa yadda ka tashi jiya kana zaton za ka mutu jiya sai gashi ba ka mutu jiya ba to ka fi sa rai yau yadda ka ga yau in nan kila in ba ka mutu ba to rai da za ka gobe za ka mutu kamar abu ne da aka ɗaga maka sai lokaci ka ba, ana ta tsagawa ana ta tsagawa kada tsagawa da ake ya sa ka ga cewa ko an baka shekara saba'in kenan ko arba'in kenan kana fare za ka mutu gashi ba ka mutu ba yau bari kai kaza kila yau ma ba ita ce ba alhali ya ce ita ce saboda kai dan wuta ne yi ka daga kafa wannan maganar mutuwa a kullum sun za a ce ba ma wata matsala irin ka ba wata irin ka sai dai yau a kwatanta ta da mota in ka ɗauki mota ka fita ka je ka dawo ka ɗauka gobe za ka fita ka dawo lafiya yau ka ɗauka kafa takarda ce ba komai harvard na je kano na je lagos har benin na je har menene na je da mota to ba mamaki yau din da zaka ɗauki mota zaka je anguwa sarki wani akwati faɗo duk wanda akwatin ke faɗowa ya danne ba sanar da su kai ba in mutum ya sani wannan akwati ya bai fita ba abun da za ka fa a kanka kenan maganan tana da asarari kake amma ake da tana da wuya dole sai kawai gari sami ke kafa ka fa kankance tabbas abin da kake aikata a wurin ba imani a ciki ba imani a gari na kusa da kai kuma koyin su in an jima ba ka san nan fashin ka ba kwara nawa suka rage za ka za ka ɗauka idan shi haka ana sare ki da rira zai rira istikama na abu mai wahala duniya da istikama, za ka yi ka yi ka yi shekaran ka biyar kana yi zai gashi yau ba a yi ba to ko da ka je ka da ka ce ta yanzu da kwana na ya kare a wannan karan na musu dan mutu kenan da a ce kwana na ya kare a wurin nan da na shiga na mutu dan mutu kenan to haka hmm. to wannan mai mai wala kenan kunya ne ba ka sani ba ai ba zan aka ba fa shirji na ce bai ta isi ya ilo gaban alhaya min al imani shi ne wannan hmm. nan wala kasarta min hirsika wahiya lika eh da ka rage ka. mutum na da buri na da kwaɗayi wallahi da ya rage shi da kuma dubaru da yake ya yi wayo a kaza ya yi wayo a kaza ya yi wayo a kaza ya ɗauka shi ala da iko yake kusan masu inda su ko kusan duka ne haka mutum ya ɗauka wai ba za a iya gane shi ba shi shi ya ɗauka ba yadda za a yi ka gane ne to shin wai ba Allah ne ka an tuna ka dan Allah ne bayar da ke ka irin wayon da ya ka ya ba wani zai yi ma wayon da aka ba wani ya fi naka amma mutum bai yadda akwai wanda ya fi shi wayo ba ko tambaya ne bu? da e ba a gane shi ba ai wani ma ba ma kawai shi ina ɗauka ma gaba ɗaya ba a gane shi ba kuma dai magana ka bai ma kamata na kuma mata ƙara masa wani ba haka dai magana ta ke ka yi wa mutum hawaici ka nuna masa kaza sai nuna ba gane ba ka gane ba kuma al'ajibin abun yanzu na yara sun fi nunkin haka sai ka ɗauka daga nesuwa ne muka tattauna daga nesa sai wance muka tattauna ba ma yadda za a yi sani ce baka san lamarin Allah ba wani kawai kalma ya za ta haƙo masa sauran kalma sai za ka yi sukutan ba su kai ta haƙo maka wurin kuma da za a ce maka taron tsaye da Allah ba haka a kai ba wallah ba ka iya rantsuwa in kafin Allah ciwa ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka yi ke to ina tambayan ka dan Allah dan Allah nake tambayan ka ka ji tsoron Allah da ni wannan magana ba kai magana da wani ba sai ka yi haka wani tsakani da Allah mai magana da wani kaza kaza kaza to ka ba da kai akai ba amma da ka haɗa shi da Allah sai ga ga yadda akai saboda mutum yana maimaita ra'ayi ba ka iya mallakan kanka daga ra'ayinka duk inda ka zauna ka sake ka sake magana ra'ayinka zai bayyana duk zai bayyana an samu abun bincike wani ma take za a ce maka yanzu ka ji tsoron Allah yanzu ka za ka ba kana jin tsoron Allah ka gano ce kai wallahi da dai in bai wannan magana kwanda abin da zai same ni ya same ni an yi haka wani ni na san wannan magana wallahi ba wanda ya gama ita kuma ba wahayi ne ba kai inda ba san baka samu wahayi ba illa kawai Allah ya maka ilhama hiyal kenan hila a kullum ɗan hila ina ganin shi fa baka gane shi ba Eh, shi kaɗai ike da wannan wayan ko tana ganin ita ce kaɗai take da wannan wayan ita ce ɗaya take da wannan fasaha in ma kana da fasaha kan da fasaha amma na ta yafi naka shi kenan nan shi kenan go hmm. saurani daga inda nan aka tsaya da nan da yake wa inna ma yan kaka na da muka duka Ice, wani ce wannan gila ɗin tun da ya ƙi ji ina nan a kan dubararsa ya iya rafe inna ma yalƙaka na damaka na damaka za ka samu ma'ana za ka fi jiya ba da maganar nan ba ita kaɗai ce ba za mu je gaban inda za a yi ma shaida kaza tunda dai Allah na shi Allah ya ce yana da ni ya sanar da mu inda kuka zauna kuka yi magana Allah na nan aure ɗauka baka kamar kacce gaya kowa saboda security kacce wa kowa ka kulla kai za ka yi mutum wani abu wani aikata kaza shi ba bai san me aka fashi ba wani aikata kaza shi ba bai san me aka fashi ba wani menene kaza shi ba bai san me aka fashi ba to Allah na kallon faɗi-faɗin zuciyarka ma ta kai salo Allahu ya alamuhu sai ko mutum ya kamata ya sallama wa Allah nadaman ka za ta same ka lau eh, lau kada zarar bika kada muka in kafa ka ta zame da kai nan da wannan abu ne da kai ko dai kiyama ko a duniya in ba ta zame kada abin da ke nan da ka mutu shi ke wa aslamaka ahalaka wa maka iyalanka ‘yan gidanku suka sallama maka naka naka hashi maka kamar misalin a ce maka ko ba na shiri da mutanen ka misali a ce danginka ko wanda ba na shiri da shi za a ce a rayuwarsa algarkari ne na shi in ka mutu za a ce to na zuwa ba a ce ga algarkari ya zo ko da muna takun saƙa da danginka da sauransu za ta yi ba da a yi wannan shi ne ra'ayi tare da shi an san su tare to bismillah na tuna wani mai ike da suna wani eh, shugaban alƙalai wanda shugabancin alƙalai na jihar kado lokacin da alajar yi ya mutu muka ɗauko shi aka zo asibiti muka zo da shi gida aka ajiye fara nan manya-manya na zaune ba mai magana muka zo muka zo ce an kawo shi ce an kawo shi ba ma magana an kawo shi ba tun da ta gaba na aka wuce aka ce shi na wuna zaune haka sai ce a rayuwar shi aminiyar fa shi ne wancan don haka kai ta shi ka je ka wanke aminin ka kaga hasha muka wanda kake ce mu dai mun san shi duk kai ne sauran shi ma ya mutu ba ne ko ba ne daga ya ce dattijan ya ce bambanta wannan magana kullum na ganshi na tashi wannan magana kai ce a rayuwar ba ya farfa zama da shi ba illa da ya sanar da shi aka yi ce a rayuwar shi bai da aminin da ya wuce ka tun nan mu shi ka je ka wanke aminin ka ka ga hasha muka hmm? dattijan gaskiya kun manta wani abu da yi ita ta shi kan kyau ne ta da hasa muka wanda kake jin in ma ka ne wa in ma mai gidanka ne wa in ma wanda bai amana fa shi ne za a sa a ran nan wanda mutane duk sun san ba yi da masoyi irin ka ce to gashi dauke shi ka sa rani ka ɗan uwan rani to ran nan ne mutum zai gane abin da zai gane فبان منك فبان منك الولد والنسب إما دا سنة تعالى لك لوكة أنك ذا سنة لك دا نسبك نسبك شكرا عيبو نعم، واعلم أن السبب في طول العمل شيئان كثني دليل دو جنبورنا أبوه أنا قد أبيو أحدهما حب الدنيا أي ينصص الدنيا والثاني الجهل لكن كما مثال متون يا غاني كما يا غاني كما يا غاني أما لما رينا بيشي تكونا ba magana ba fassara ne ba fi kihun da ke ci son duniya waye ba zai صندوقي أما حب الدنيا أما سن دنيا فإن الإنسان إذا أنس بها متن إذا ينس الدنيا wannan duniya idan mutum hankalinsa ya nitsu da ita a nisa biha wa bi shahawatiha da kyale-kyalen da ke cikin ta kayan da ke ciki abincin da ke ciki matan da ke ciki kayan abun hawan da ke ciki ya zama wannan abun ya nitsar da shi ya kwantar masa da hankali ya nitsar da sha'awanta wala zatiha wa ala'ikiha da abubuwan da suke rataye da duniya shakula ala qalbihi mafarakatu rabuwa da ita zai nauyi wa zuciya sai masa nau'i rabuwa da duniya in abu ne da ya shafi duniyan nan ba abin da ba zai kashe ba amma wani abu da ke da alaƙa da addini da kyau da jikin goshi sau da dama za ka gaba ina magana dubu goma goma da za a bari ba ko an ba da dubu goma goma ko ba ba da ba lamarin dai haka yake yawan sadaka idan kai mutum zai sadaka sai dai da canji mai imanin ciki kenan zai iya ɗebo canjin sai ya ɗebi na ɗiba ya sadaka da shi ko da masu tsanyawa ne kuɗin da zai sadaka da sosai ya duba na gefe-gefe na yi wata rana haka da aka biya abin nan to su ne zai ɗauka amma madarar zallan albashinsa mutum ya gabta ita zai addini da shi ko madaran ya duba jarinsa da ike da shi ya daftari jarinsa ya sadaka da shi Allah sarki da yadda kake da wayo Allah ya hika hmm? sai dai tsara wasu canji canji da katara wasu menene menene da katara wasu hayaniya hayaniya da suka haka mai tsoron Allah ne kai duk wani abu ya karba ka katara su katara su gefe to wannan irin wannan duk da kayi kokari mai kama da bola bola share sharen ɗaki ne haka za ka ɗauka su ne za ka rubuta su ciki amma asalin matanan kuɗin madaran dukiyarka ya kama saniyarsa ya kora ya kai kasuwa ya sayar ya ɗauke kuɗin ice a yi Allah da su yau yana magani baya ya daina zama ma oh eh a yanda ta zai idon ma baya gani yau duk a juye yau na zuwa kuma mutum da gaske yana tsoron Allah amma dai in ma zai nemi aljanna sai dai da wata yar bola bola ya dan shashsha yana dan ragowan kaza ishare dan ragowan kaza ishare mai imani ne fa ya tarkata him ko da sun fi wannan yawa ka tura su ban ce ba an ce ne ba lada ba da lada amma asalin kinta ce ka datsi dukiyan kan sosai gyara ka je ka ɗauka kai aiki da ita ala ba shi sauran kafa ke gyara su su masu gyara su ne ko su kuma kan sauran shi Allah bai sauƙaƙe shi kai Allah da iko yake da ya halitta mu muka zo duniyar nan haka ya zaɓa mana mu gode masa kawai amma gaskiyan magabata da suke cewa ya laita ummi lam talik wallahi sai da kan suna cikin ne masu kan faɗin haka amma mu ne din da hankali ya na tunani ina ma uwata ta baka haife ni ba duka ba zage kana da abinci kana da abin sha ana ma girmama ka in ma kana son a durƙusa maka akwai masu durƙusa maka in ma kana son wanda su dinga ɗaga ka daga nan su kai kana amma wallahi zan kana ya laita umilan ta yi kuma tsakanin ka da Allah ne ina ma wata kawata ke zama sai da matsar da take cikin ka to duniya har mutum yana san wa'annan abubuwa to ba zai yi addini ba kuma ba zai bari a yi addini ba kuma ma ba zai bari a gane addini ba duk wanda ka ɗora akan tarbiyyar ya zo ya bukuta saƙola ala ƙalbihi mufarakatuhu famtana a ƙalbahu sai ya hana wa zuciyarsa min alfikiri fil maut yin tunanin mutuwarsa da haƙiƙanin lamarin ta mafantanta da abin da take haifarwa allati huwa sababu ƙasiha wanda shine dalilin rabuwa da ita duk abin da zai janyo a rabu da wannan duniya ba zai yarda ji shi ba ji da kunne wannan ba mutum ɗaya ne ba da dama eh, jahilai akwai wata baiwa Allah ta zo tafsiri muka karatu da ita na ɗaya ta sake koma na biyu sai ta je ta samu mijinta ta ce gaskiya ba zan ƙara zuwa tafsirin nan ba menene dalili barna kika ji me kika ita ce a'a idan mutum ya daka ta karatun da ake nan ba zai koma duniya ba ta burge wajen faɗin gaskiya kuma ta yi kuskure a hukunci don dai mafi yin shaka ce ta ji yau daga ina ta kaɗu kila rana ita zan yi ɗan wanda wata mafuta mafuta ta ji nunki sai zai kayi ta daina zuwa saboda dai in dai mutum shi gaba da jima na karatu to ba zai a duniya ba komai ba Baza zai komai a duniya ba na duniya komai na shi zai tafi lahira to ya tafi wasu nan kaka a fili na son dan mallaki kaza na son dan ji daɗi kaza ga kayana na dukiya na kaza ga wannan zan tsara na, ga wannan zan yi kaza ga wannan zan yi kaza duka lamari ya ce haka kusa iya motsa ba. da an yi wani abu bai shiga ba ko tun farko ba aiki dan shi ba ya ke ke wannan abu yanzu ce lalle ko in haka ne da wannan karatu ina zama zuciya sau da mutum bai iya yin ba wa kullu man kariya shay'an duk mutumin da ya kyamace abu da fa'ahu an nafsihi duk yadda zai kawar da shi daga ran rai wannan mutum bai san shi duk yadda zaka cire shi a ranka zaka yi bil amani bil الباطلة mutum mace da namiji ciki yake shaggale yake da burace-buracen ƙarya ya shagaltu da burace-burace na ƙarya yumanni nafsuhu abadan bima yuwafiqu muradihi yana waransa buri tutur da abin da ke dacewa da manufansa min albaka a fin duniya da baki ne za a mutu fa da baki ne mutum ya ce ya mutu a za a yi fa menene duniya yau ne kai ya yake zuciya sana nan tanadin abin da zai yi gobe jibi baɗi baɗi wacce amma da baki ne zai iya yi faɗin wannan to kuma in ku wannan shi ne ƙarya mutum ya shiga uku da ƙarya ha Allah ne wa Allah ƙarya hmm? burin duniya na ɓoye sai ka yi lungu ɗaya ta kuna kalle ka da na buga maka misali hmm, ba shi ka tashi bai zama ka ke burin duniya suka ce baka ba kana burin yanzu ba bana kila yanzu haka wannan shekara ta nan da take zuwa akwai gudake gudake tsakanin ka da ita kana son za ka zama kaza kana son za ka zama da kaza kana son za ka sayar da kayan ka kaza in an gama yanzu aka dawo aiki za a yi kaza in an kasuwa ne yanzu kasuwa ta tsaya in shekara sabuwar shekara za a yi kaza ba ma ni ba tsila ne ba kila ba za ka je wata shekara ba amma ni aiko in dai aka gaba haushi an ga amani tarkaci ko tarkaci ka ce kai wa kai kake ni ne bahaushe to ko an ga amana burin zan yi kaza zan yi kaza zan aikata kaza zan yi kaza kuma ciki ma ba mu yiwuwa mutum da mai ɗan makaranta kafin je ake ya fara ba da kyauta kai in na zama kaza zan maka kaza kai ma in na zama kaza in Allah da kaza kace ce ai ko ne nawa kuma a lokacin nan yana faɗi ne tsakaninsa da Allah wanda ba sani ba kila ma zama ake magana da ita ya zama amaniyar batila ba su da yadda amaniyar hasana ma da tana da kyau hatta amaniyar hasana bai da kyau ba ka da ka dinga burin zan yi kaza zan yi kaza ai ya kamata in ka ce zan yi kaza to ya kamata kana da mataki kaza kana da mataki kaza kana da kaza kana da kaza ka iya kaza ba kai za ka ce ta zan yi kaza hmm? yanzu misalin kada in ba amaniyin batila ba kamar yanzu misalin ne mutu ya ce ai ba ba ba mota ba za mu sai jirgin sama na'am ta idan ma an samu wannan wanda ya ce za mu sai jirgin sama yanzu ba mota ba za mu sai jirgin sama sai in tambaye shi in ce masa da za a kai gida nawa kafa in dai aka salar bai da kwandala ta makareci ne wanda da yake ruwa ya ce ba wannan ba kowane gida aka daga za mu saya za mu biya in ce to da aka san gida nawa kafa kuna da abin da za ku rufe ba kuna mutane yanzu duk makaryace sai dai kuka zama dolaye duk makaryacin cikin ku za ku ban shi mai amani ba ta labar to sauran wa'annan masu gidajen ba a yi magana da su ba sun ce ce wancan gidan da aka yi magana nawa kafa ke na ha dubu goma ce to gaskiya ne sai a ba shi labari za a ba ka hanka daidai da kai ce to kafa ka tara ta dubu goma ka jira ran da Allah zai ce a yi yanzu ba a kai gargaran Allah ya ce ayin ba ba wahayi za a samu ba idan ne zai kawo dalili lokaci zai kawo dalilai ce to nawa kafa a ba wani da karshe da yanzu da zai gita mana idan mun ga lawan wajale shi suna za su fito yanzu a kan su in ka ce za a aikata za a aikata shi a wancan nawa kafa mun ga ba sunan ka ciki ta anta aman anta sahibu amani ba ila fayyanni ko fayyumanni nafsahu abadan bi ma yuwafiqu muraduhu yana bodi abin da daidai da bodi sun shi ko kansa bodi min al bata'i fi dunya wa ma yahtaju ilayhi da abunda ake yake bukata a gare shi min mali yana tara dukiya yana tara da kariya idan ka ce masa yanzu kuɗi kullum neman kuɗi kullum neman kuɗi ta ai ba zance a ta neman kuɗi ba kuɗi na na musu zance a ta neman kuɗi eh da aka tashi za a ce zance nawa kasa ba sa komai ba ne nan ga wace to kariya kake kuɗin gaba na zance ba ne ba neman kuɗin gaba na zance ne ba tun da ai mun daɗe ba mu irin wannan yankurin ba ko an daɗe da za a kai jan ido ba ta kai jan ido ba ne ba abin ya gudace to yau ba za a tashi ba kowa su ya yi kaza ina Allah ya warware abu su dai ba a fara dama ce ta kai kasuwa in ta samu sai a taimako gashi ya zo lokaci ya yi amma lokaci bai zama mu jangalo abu sau da zai sai mutu ya ce ah, to wancan bai kai ba kai komai ce to kai amani ne sai ba amani ba a fila wa za ka zuga sai duka zuga kanka da muka ce za mu kaza zaɓa mu yi ba sai da muka shirya Na yadda aka ce wane ya yi kamara wane ya yi kamara wane ma a shirya yake wane ma shi gaje to kawai a a kwan kwantota kuwa kuma an jirke ta ta shiga haka ta tara kuɗin ka in dai kasuwancin ka na musulunci ne in dai noman ka na musulunci ne in dai kiwon ka na addinin musulunci ne ba ƙarya kake ba to magana da zo kiwon ka da kake na addini ne hmm, ka kace eh, mai ba da nina da mai gaba yau a ah, za ka damu da kai da ire-iren ka kiwon da kake na addinin musulunci ne ya eh, to yanzu musulunci yana da bukata ba za a bada duka ba eh kai ba gana yara a wani abu ba nono za ka kawo ba ko inda aka tara na nono ba mai nono za ka kawo in ka sayar da mai nono ka tara ce gaskiya shanin wani na addinin musulunci ne Allah ka tsare su wani kamo na gona haka eh, shanun ka ba na addinin musulunci ne ba shanun ka da duniya ne ɗan duniya arzikin ka ba na addinin musu kudin da kake wani ba musulunci kake nema ba yi zama ne kudin ya kamata a sani kuma ya tajo ilaihi min mali abin da yake nema na dukiya wa alin da iyalai wa maskanin da wurin zama wa asdiqa da yadda zai shiga abokai yanzu abokai har da gidaje wani wanda bai da gida ba ya aboki da mara gida go kai gana kama gidan haya za ka yi wula da mai gidan ce su wasan Allah iya samun ka iya inda za ka je ka gida shi ne burin masu motar suna abataka da astika yadda za ka yi fangini ka samu abokai cewa kai kana da وسائر أسباب الدنيا دوانا كوكين الدنيا فيسير قلبه نن زوج يستطيع عاكفا على هذا الفكر Aku baya tunanin akan mutu. Duk mai irin wannan ra'ayin wanda aka faɗo shi bai san maganar mutuwa. Bai zama da inda za a yi maganar mutuwa. Ba wai bai san da ku ba ya duk inda kuke. yakati wannan magana in aka zo aka magana za ta damal mala masa tunaninsa ta yanzu a ce masa da zu dukiyar da ake so ka bar ka kwanta daga jarinka ka ba da ake jari na kai dai in ba ku to kai kudin gaba na dini wani akwai inda za ta ɓacin har yanzu ba ta ɓacin ba ake to dole za a ba da ka ba هذا الفكر فينهو عن ذكر الموت don haka fa ya shagana daga ambatan mutuwa ya ɗauke kansa akwai kuma wanda ya dinga ta faɗin mutuwa amma ya kacin ta baki ba ta je zuci ba wala ya kadir qurbahu bai kaddara kusancin mutuwan da gaske fa in khatara lahu al idan mutuwa ta faɗo masa fi ba'd al-ahwali a wasu yanayi wala haja الى الفتح عبادي له زوجة تانا دي تبود وانا مطور سوف بذلك تجي ان شاء الله ما ادني سوف سوف يدك على نية تاسو بقيبة إن بب ما يتاسو بقيبة ذاك يتخوف كو كذا في نظر سيارة كو منين تي نظر كو يا يا ذا حق إيه، آدمك wa da nafsahu ya dinga yawa kanfa alkawari wa kala al'ayyamu bai na ya ila an takbura sun mata tuba ɗan yara yana ke nan a yi ga sauran lokaci mana ainihin ka girma ba za ka yadda manyan nan suke ba lokacin ka yi kuɗi kai ba haka ba kai ba sun mata tuba sai ka tuba wa iza ka bura in ya tuba kala ila an ya sira shaikha bari yanzu yi zirga zirgan tara kuɗi kaga in ya zama tsoho daidai da daidai lokacin sarrafawa yayi wa in tsara shaikhan in ya zama tsohon ma kala ila an ya furga min bina ihar hitar gari karsa wannan gida na hmm? hmm. Shekha. Shekha, haka ne. yi wannan. don na jin lokacin nan da ya hankalin da ya wajen in ka biyo shi zai fita sannan ya ce kala ila an yi faru gabin gina isa da da yau ruwa baban gabar ya manta littafi ai ka bari tun da kaga ka tsofa yanzu misali da wani mutum ce bari karsa wannan gida kaga wannan ta ka ce ko uku za ku karba eh uku yau tabbi eh, abin da aka faɗi can don Allah ka kashe amma kai baka san Allah ba shi ne fa wannan Allah da muke magana wannan shine irin girman Allah a wurin mu wannan shi ne ranar girman Allah kenan ila an yi faruga min bina ihar hijja tsoho yana yana haka haka da fulotinsa zai ƙarafa wa yaya hmm? na gane kamar da ni baya amma dai tun da aurin ne ni ba ban ba sama ne ina san baya ne fa ya tsira kalbo a can ba nesa ana fa shiga da take shi koma nazari zuciyarsa ta zama da kofe ala hadal fikiri ma'ana zuciya ba kana itikafi ba ita ake itikafi da ba na ma tambaya kamar ta yi kama da ta korewa ba gaga in ka zo isi ka yi ba ka zo da jaka ka ba ba ko mai cike sama ya fi ka samu wani gindin fila ka zauna ka ta karatu ba ka sama yin za a ganka wannan abin da ka fa a gaba kwana goma ko to haka mutane suke zaune a kusa wajen neman duniya ya da kofa ikar gidan nan nashi ya da kuma yana bai haɗa kaza ya haɗa kaza saura kaza ya yi mota ya fita da keke mafin ya je ya zaga ya zaga ya zo ya zuba ya sake zuwa ya zaga ya zuba ita a dashi a zai yasa a dashi ne ake ne ko a dashi ita nan ya karkata ya tsiba ya haɗa ya haɗa sun kai gobba kai bai sake koma je ne nemo abin ya gangana ya sai da ya kuwa a gida ya sai da menene a gida rama rama sai hada irin kaza ya hada ya sai da sarkato abin hada da akwai ya sada da tunkiyar an wata mai hada ya sai sai gashi da babu to zuciyar da take da kofi a wannan ba ta lafiya ya gani sai dai kai da sauka ya amma haka muke amma ni yanzu inda nake ila an ya farga min bina'i hada dar in ya gama gina gidan na yanzu ba abin da irge masa sai isai masa sai yi masallaci sai ce to kana da izini daga azra'il kana da izini daga malakul mauti yace maka za ka kai lokacin wa imaratu hadhihi al-bai'a ya raya wannan gona bai'a zai zuke na ka sai daji san malon wazon sani ina san malon tabi'u ina gona. da shi ne zai nuna maka ya ce bai a ga an ɗebi daga nan za ka yi bakin ciki itatuwa ne ga su nan kana shirin yau ka noma ɗan nan ba ka ƙara nan ba ka ƙara nan burin ka gonan nan ka sassa bai ta gaba aka narka masara kaka ta yi wajen kaka ta zuba wake sannan ko ka jinta ya kaza ko ka aikata kaza kawai aikinka wannan gona shi ne aikinka ka je ka dawo ka je ka dawo gona na ita ce a gaban ka bai a eh, eh, eh. zai wa zai gona ya ah, tsara ita gona ai kaga shi ma ba kan saka cika shi da taki ba mu dai da wajen mu irin wajen mu ɗaya yanzu ga baki tsamin goma koma taki mun mu wajen mu mun koma kai taki duk wanda zai je gona yanzu abin ne to zai tafi da jakinsa da taki na ga yanzu mashin su ta amfani da shi zamanin mu ne jaki duk gidan da ke da arziki akwai jaki in za ka tafi gona ko kara za ka ɗaibo ko aiki rage za ka tafi da sake sai ka zubar da shi sai ka je ka yi abin da za ka yi ka ɗaibo ka kawo zuwa goma mangala goma haka nan za a yi ta sai ranin gaba ɗaya to kaga ai bai a za ta rayu kaga ba in an tashi aikin ka sannan kana da yan dabbobi na nan su koma can su kwana bakwai a nan kana da su can su kwana na goma ka da su can mai awaki in suka zauna suka kwana ka ba a nan ka koma ka haɗa rami ka sa su kafin rani duk kusan sun take gonan to kaga a raya tana bai'a wanda ke tunanin wannan bai tunanin Allah irisan kafa in aka je aka yi musu islamiyya aka samu ƴaƴansu a makarantar shi kai suna da kai tashi gona ina ina za ka je je za a je islamiyya ko za a je gogo je kai dole da ko je ke kai take gona rabu da na gona aikin bambam. da boko da islamiyya in karatun allo ne shi ma karatun allon haka ai masu karatun allon illa ne ha masu karatun allon sai an gama aiki tukunan ran da aka ce an yi ruwan sama ba mai zuwa karatu ran nan shi ma an zarma ta ruwan ila na duk bayya da wanda in aka noma bana ba iso kuke ta nan kaka in menene akai bana so ake a haɓaka ta a yayata masu shaguna su maso suke shagon sai zama kaza bayan ya biya haya kila zai zama kaza menene ya za a yi kaza ya buɗa ya kire kuɗin haya ya kire kuɗin menene ya tarkata kuɗin kaza ya yi menene ga bukin suwa ne ga zai auren ga zai auro ga menene haka za a zama ita bude wannan har mutuwan nan ta zo mutum ba abin da yi ba kuma maganar mutum ba in aka tashi ga shi fa ina neman ya tsara kuɗi zai wa yafa zai aure da yafa zamani ne in ake ga aikin Allah ya tafi cale ba ma mun bayar ba wallahi ni da ina da kuɗi wani abu ko ne kadai da nai, amma kuɗin da ismoki zai sai gado wa yashi ya auren da ita wannan ba a addini da su wa'annan farilla ne ko kuma zai duk da kawo na haka ko ka fara tara kuɗi an sa wa ɗan kasa daki ka a masa kai kawo kaza wannan kawo kaza aka ce aikin Allah ya sa. ina maganan a ta Allah a kan kai ina maganan a ta manzon Allah a kan kai wannan kuɗi da aka ajiye za a yi wa wani aure ko za a aurar da wance ko za a yi ne ba a ɗiba daga cikin su a yi aikin Allah da su a daidai gira a samu suna banza da banza haka haka ne eh yau idan imani da mutuwa eh? alhamdulillah alhamdulillah kaga in za mu nemi imani malam ma to rahayu ummu kam in ka in ka haka ne duniya sai ta zama kuma ma da za ka zauna ta hana kanka kaɗai ka je ka yi naka a a yadda ba ka yi ba so kake wani ma don kada a gano ka zage ka wa imaratu hadhihi bai'a aw yarji'u min hadhihi safara ko zai yi tafiya akwai tafiya a gaban shi in ya dawo daga wannan tafiya ya yi wala ya zalu yusawifu wa yu'akhir ba zai gushe ba yana nan yana saufa saufa wala ya harasu fi itimami shigulin baya aini wala ya harasu ba zai yi kwatsayin cika wani lamari da ke gaban shi ba illa wa ya ta'allaku bi itimami dalika shiguli a ashiratu ashirin cika wannan shigulin ke da wala sai goma sun taso hmm. eh mutum ba zai yi kwaɗayin itimamu shugulin min asigali, illa wa ya ta'allaku fata ya fata kamo bi itimami dalika shuguli da ta wannan suka wannan ashirar to asigali wasu a misali yanzu idan kana gina gidanka yanzu a ka ɗauka kana gidan haya ga gidanka san kana yi a yanzu ka ga ai sabon gidan mai kamata ka tara hankalin ka kai ka samu ka huta da gidan haya ka samu ka zama zama da gindi muskilan iyalai kila wata na gari kaza wata na gari kaza wata na anguwa kaza ka tara sauri guda daya ka ga in ka gama wannan za ka samu zuwa ko kana gama wannan da wahala sai ka ga irinsa goma sun taso hmm? in dai a cikin wannan halin da kake ciki ba ka rufe idonka ba ka fuskari wani abu in ma wanke ɗin zai da aka tsaye da ta ka fuskari idon ka fuskari wani abu ta jewa shi a ciki ba ka ce sai ka jira wanke to ka gama wanke ma goma ne za su taso saboda haka nan ba ka fahimta ba za ka tashi ganewa ba sai ran da ka sallama ka kawai nan za ka tabbatar da aikin banza a shekaki duk abin da kake hidawa da shi a ƙara duniya haka ku sai da kanto wannan abin ba shi zai bar mu yaushe zai bar mu hmm? akwai matsala Allah hanya akwai matsala sai muna cewa ni ya muna ke ce Allah mun gode ba da mu mutu ba sai da muka gano wannan matsala yanzu ya rage mutum hanyar da zai fita ba wai da muka gano mun tsirare ba a a yanzu ne za mu san mai ita mata mutum ya yi a kyale kowa ma fa karatun nan a gaba kar kai tunanin wani mutum koyi ba ka shawara koyi baka ka ba kanka shawara ko mai mata ka shawara ce ne ba ka shawara ba ka fi duwa da ka tafi da kai don ka in baka shawara ka za ka dinga kuka da ni ni dai ban ni in yi da kaina ina zan fi da kaina hmm? kowa duba kan shi kawai ba ka gama wannan matsala sai wasu matsaloli ba ka ga kuma abu kamanta manta ka je ka ɗauko sai ka samu wani abu a wurin ka haɗo da shi kana dawo da shi sai ka tuna ga wasu ma a can za ka tashi daga bacci tilo saura awa ɗaya ba kana son ka yi wani abu har awa ta tsare ba ka zauna ka yi karatu ba in ka ɗauko wannan ga wancan in ka ajiye wannan in sama ya kamata ya zo to ma ai wannan ma matso da shi fa to ai, haka ba ko da shi na ga muku matsaloli da ne. Eh. ban zo ne ban dawa ya jiri na faɗin matsaloli na. ba za ka gama sai kara gari salamun tiyar kuma lokacin nan ba zai jira ka ba biyar din na tana har gowa kuwa za ka je da ya ce maka Allahu akbar Allahu akbar da ba ka yi faɗa da kanka ko da ladan ko da Allah da ya tare da lokaci matsalar duk ta kace in da aikin kirki ne ka na ka fasu ga zan yi kaza da dana zan ba baka alfa ba kaza zaza duk sai ka gano wani, abin da kake aikin manza ne zai tsaye bi alƙarni zubar a taro shirme ɗauko shirme kwaso fara kuma ba biyan bukata in dai wannan gidan ne ba za ka ji daɗin sa wallah zai da daɗi ko abinci kana jin labarin abinci ne da za a tara ma abincin bai da daɗi bi itimami zalika shibuli asharatu ashkali ai magana dile take wa haka ba haka lamarin yake halatta dariji aka abun ke tafiya kaɗan kaɗan yi akhiru yau ba ba da yau ne wa ya stajilo bi shigulin ba da shigulin ya shagala da wani aiki bayan ya gama wani aiki ila an tattaɓe fahul maliyya har zuwa har mutuwa ta zo ta sure shi fi ta la yahtasibuhu a lokacin bai yi bai mutum bai bayar tsammani ba ai wani alƙawari zai karbi kuɗi ko ne ma alƙawari je ka karɓo kuɗi a haka fa za ka mutu za ka karɓo kuɗin nan ka sayo ka ka ga maganar tunanin addini ma babu a tare da kai yau da ma na addini kake na har gobe aikin addini za ka yi mamaki in kana lura duk abin da ke na addini ba ruwan kowa da shi illa na da wani lokaci akwai halitta ina ga ɗabi'a ce Allah nake halitta mai bin sa ba tarbiyya ne ba ma ba wani lokaci akwai tarbiyya amma a galabiya mai bin Allah mai kula da addini haka Allah ke halitta shi za ka ga dottawa sun watsi gene da sun watsi wanda ake wannan tare da sosun watsi sai ga su yara sun zauna wancan kwanon bari su mai da shi inda yake wayancin butocin bari su tara su wacce tabar mata masallaci ke bari su ɗauko su wannan kaza na kaza ne bari su ɗauko shi dare ya tsala ya kamata su rufe wannan kofin ya kamata su aikata kaza haka za ka ga ɗaya ɗaya ko a ɗari da wuya a samu ɗaya a ɗari ko an yi gama aiki an gama an gama sai an gima to ku in za a yi aiki kowa ya kama gaban sa an gama ya tafi gida a wanzu yaya mun dawo mun dawo mu za mu ci gida mu za mu ci gida sauran aiki ma zai an san mu kai martaban da za a ce to mu ɗauki ma'aikata mu dinga biyan su albashi in muka fara biyan su albashi a junan mu ne fada zai kauri yanzu sai dai mu koma mu ma mai kamar sauran a tafiya dinga zuwa muna neman taimako mu biya albashi mu nemo taimako a biya albashi to amma za ka iske shi ko da misalin ko a ce a yi aikin gona ko a ce a yi aikin kara wallahi wala a ɗari da ya zama guda ɗaya da zai zauna shi ba zai zauna ya karkata haya. duk wani kaya wanda yake na masallaci wani zai ɗauko shi ka shi ya tsanto wannan ya tsanto wa'ancan ya tsanto ne ya tsanto wane ne kai kai da kake jagora a wani daga da je ka gama an ka gama barin zauna hunka na na ji wani amma kai ki Allah ya halice kaka kuma yadda Allah ya saka ka Allah ya biya ka asusuwa wani lokacin za ka yi fiye nan ba za a rufe su ba za ka yi fiye na rufe azuzuwa mutum da ne kuma wanda ya sama yana rufe sai je za ka za ka zo da shi shi ne zan dole na sa aka cire sun karanta ta kusa kusa ka cire su hankokin na ni da yake ba zai iya juya ba ina zaune ana sayin jifanta falkana ka ka ka ka ka in je in kashe kada ba na kusa ba za ta kwana sai ce to da ta kusan da ta nesa da duk wata farka ta lokacin ma nace a cire lokacin jiji na bai zo wani nace masa ya cire ya ikirewa ya bari cin cin kai magana mala a dai bari wani na je na tsitsin kasa da kai to me alamin lokacin alamin da bai jiro na je na tsitsin kasa da kai na je na ci ba dai nan ne mutum take zai fage jawa na cije shi na cusa hancin ne wannan wutar ta zo ta kawo ta shi shi kenan don da hoton in wani aka tara aka tara ta mutu ba za a taru a gyara shi ba wuraren nan mutane ne ke ganin ana aiki wani ma bai da ɗa a wurin ba ya sallah a wurin ba ya menene a wurin amma ya yarda da abin da ke a wurin to amma waɗanda suke cin gaji amma ba ya kamata su su yi wani abu zai ga ɗalibai sun cika ɗalibai sun watsa a ga jama'a sun zo jama'a sun watsa fatatsuru inda zalika hasaratu nan bakin cike zai karu saura kaɗan amma ba shafa shi na gaishe